وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم ثلاثة goma sha biyu ga watan ramadan ijirar manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam shekara da ɗaya. Allah ta'ala za mu ci gaba da karatu kamar yadda aka saba muna karatu kuma a cikin wannan wata mai albarka a cikin wannan majalisi ayoyi muna karanta ayoyin suratul hujurat waɗanda suke koyar da tarbiyya da kyawawan ɗabi'u da kyawawan mu'amaloli wadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da cewa mafi kusacin mutane gare shi ranar tashin alkiyama su ne waɗanda suke suka fi kusa da shi abuna suka fi kowa kyawawan ɗabi'u haka akwai bukatar musifanci da sifofi masu kyawu da ɗabi'u masu kyawu sai da za mu iya kamantuwa da mutane na kwarai sannan kuma za mu zauna mu samu zamantakewa mai kyawu tsakaninmu da juna sannan mu samu kwanciyar hankali ba tare da ƙetar iyaka a cikin haƙoƙin juna ba duk lokacin da muka bi umarnin Allah subhanahu ta'ala ko muka hannu daga abin da ya hana insha Allah ta'ala za mu samu rayuwa wadda take mai daɗi mai albarka muna fata Allah subhanahu ta'ala ya ba mu dacewa ya samu mai lafiya ah, muna mun gama aya ko kuma mun karanta aya ta goma sha ɗaya a cikin suratul hujurat insha Allah ta'ala zamu kama aya ta goma sha biyu a cikin wannan sura suratul hujurat wadda ita ma tana kunshe da karanta da mu nisantar wasu miyagun ayyuka da miyagun tabi'u wadda su ma suke da muhimmanci mutum ya nisance su muna fata Allah ya mu dace Allah ce ya ajiye wa labina amonu shi ta nubu kafiran munabban نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير إن الله إن الله عليم خبير نعم إن الله عليم خبير الله سبحانه وتعالى yana magana a cikin wannan aya mai girman sha'ani wadda take da bukatar mu saurara ko mu karanta ko mu yi tadabburi ma'ana mu lura da abun da ayan ta kunsa suke faɗa mu kuma kula da rayuwar mu a yau shin muna aiki da ayan ne ko ko muna tafiya akasin aya wannan shine babban abun da yake kalubale in an ce alqur'ani yin tafsiri ko fassara alqur'ani ko a gaban jama'a ko a ɓoye? ko ana ɗauka a yatsa ko ba a ɗauka ko kai ɗaya ne a gurin ko ko biyu ne ko kun fi haka ko kun yi kasa da haka ko kai da mata ne ko kai da maza ko da manyan mutane ne ko da yara kanana asalin dalilin a karanta ƙur'ani a fassara shi ne don a duba a gani ana aiki da wannan ayoyi shi ne a duba a gani to yanzu da muka fassara allah ya ce kala a yi kaza to mun bari ne ba ma yi ko da Allah ce kar a yi muke har yanzu yi muke yi wani shine asalin fa'idan ma yin tafsiri ko fa'idan karanta hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ko amfanin ma a zauna a saurari ma karanta alqur'ani ko karanta hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam idan mutum zai bude rediyo ko ya bude wayarsa ko ya bude duk abin da zai bude ya kuma ji sauti yana kawo masa ko sauti hama da hoto yana kawo masa yana gani ma'ana yana ganin bidiyon abun mutum duk mutum da yake shi wannan yana ganinsa yana kuma jin ayar da aka karanta yana kuma jin yadda aka fassara ko dama ya san fassaran aka fassara kuma yadda ya sani ko dama akwai dan sauran wani abu da bai san fassaran ba sai aka fassara aka bashi haske ko kuma dama ya riga ya san komai game da ayan amma ya shagala ya manta to lokacin da mutum sautin masu yi ya kawo masa har ya buɗe ko rediyonsa ko wayarsa ko tilinsa ko meyansa ya buɗe ya ji abin da ake yi na ayoyin Allah to ya kamata ya duba ya gani ne yaya rayuwarsa take kuma yaya ayoyin suke ne kawai ma'anan tafsiri da kuma amfanin tafsiri ba kawai ka ji ka ce eh lalle an yi tafsiri shikenan a kai amma lalle eh muna jin wannan kai wannan duk ba amfani in ba ka canja abin da ke ba idan mun ji wani abu sabanin abin da muke kuma haka Allah ya yi umarni amma ba ma su kuma duba mu gani ta ina za mu so mai idan mun ji wani abu wanda muke yi amma Allah subhanahu wa ta'ala ya ce haram ne tun sama da shekara dubu da suka wuce an sauka da aya an cewa na haram ne yau mun samu kanmu muna yi sai mu duba cewa daga yau mu daina shine kawai an ce abu kaza babu kyau Allah ce wala tafalu kaza kar ku yi kaza da lokacin da ka ji kawai hujja ya zama hujja a kanka daga lokacin suka ce to na tuba ya Allah ka yafe mun shi kenan kawai kayan ki abu kaza kuma ya zama wajibi a rinka yi daga lokacin ka ce in Allah ya yadda na fara da yau shi na gwanin tafsiri amma ba wai kawai a zuwa taru wancan tazirin mu ne mu ma mu na namu ne yayin mu ne a ina na san shi a ina an tare muke zama ba a tare muke zama ya yawo duk wannan ba amfani tare kuke zama tare kuke yawo wan ne kanin gane dan gane baban gane duk wannan ba amfani in ba ka aiki da ayan alkurani ba ba wani kusa kusaci da ake so ta nesa ko ta kusa illa kawai ne alkurani ya ce yau mu fara aiki alkurani ya ce abin kaza to kawai mu daina daga yau shine ka ji tafsiri tafsiri yayi tasiri bai zama hujja a kanka ba ko bai zama hujja a kanki ba amma kin ji tafsiri ya ji yi daya <laughs> kai lalle kan ko wallahi aka kuke ciki amma kai ka shigo da aiki ba magana ta ɓaci ya sace aka guje ciki ko kin ce aka guje ciki kuma kin ci gaba da abu magana ta ɓaci amma da ya zama tamkar yayi shi ke na kawai wanda ya bude ya wani kin ji ta zai na yi na biyu kai ka ji na iya eh, naji kai ban ji ba turo mu eh na turo mu eh kaza eh kaza shi kenan abun ya girgiza mu maganar Allah subhanahu wata'ala ba ma aiki da, muna zana mun koma muna tunani muna nadama muna zubar da hawaye ko kudai abu ya zama yayi ne turo mun tura masa tura masa tura masa ba wani amfani babu saurare babu nadama cikin abun da muke ci wani gaskiya muna ƙara wa kanmu nauyi ne don in dai za ka ji ji irin na yayi da ji irin na rashin aiki da abin da ake faɗi to in ba ka ji ba wata ila ban sani ko ya fi in ka ji kuma ba ka yi aiki da shi ba nan kam hatsarin ya wuce inda ake tsammani haka karo mai da abubuwa yayi ayoyin ƙur'ani suna magana a kan ɗabi'unmu ga shi nan ɗabi'u na kusa-kusa da muke yau da kullum amma mun kasa gyarawa amma kuma kullum muna ji da mun ji tafsiri ka mun ji bayani mun ji wa jiya ka wani matake wasu sai bugowa ya ce yanzu nan muna jin tafsiri sai kuma jin tafsiri ka ce yanzu nan kun canja kawai mana ba sai ka bugo waya ba kawai ka canja daga kaji da ziri in har Allah subhanahu wataala ya bada sa'an wata ila ka ko ka shagala ne da dama ka sani ko abin da ake magana abin da yawanci an sani ne ba ba wani sabon abu a gurin mutane abu ne da aka sani kawai shi tunatarwa ne an zo gaɓoɓin amma babban abin da kamata mu lura shine Allah subhanahu wa ta'ala ne kai ke magana ba maganar wasa ba ba maganar wanda yanzu yake fassara Qur'anin bane a wani shi kawai an sa shi ne Allah ne ba shi dama kawai ya faɗa a wannan wani abu ne na Allah subhanahu wa ta'ala amma maganar fata Allah ce saƙon Allah ne aikin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam haka kuma ya isar da shi ga mutane yanzu Allah subhanahu wata'ala yayi baiwa ga wasu daga cikin mutane suke fara maimaitawa mutane abinda tuntunin manzon Allah ya karanta wa mutane sallallahu alaihi wasallam to ya zama wajibi kan mu ne da hankali ba ga mu ne daukan abun kaman yayi ba ko mu rinka daukan abun kai kaman an yi an wuce ko za a wuce ko wani abu ba Allah subhanahu wata'ala ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku da suka yi imani ijtanibu kaseeran min adh-dhanni ku nisanci yawa yawan zato ku nisance shi Allah ta inna ba'd adh-dhanni ism ku sani lallai inji Allah wallahi tabbas babu shakka inji Allah tashin zato kawai zunubi inda za ka gino a kan zato Allah gaba ɗaya zunubi za ka gino a kan rayuwar tashin zato zunubi ne to da ka inna ba'da zanni ismi ka ya ajiye wallazi na amanu jikani bu kakiran mina azwanni ya waɗanda suke imani ko nisanci yawan yawan zunubi a yawan yawan zato inna ba'da zanni ism lalle ku sani cewa tabbas babu shakka wallahi in ji Allah subhanahu wataala sashin zato zunubi ne malamai da suke fitara sashin zato suke rinjayen zato mafi rinjayen zato in an gina abu ne akan zato to kawai za a fada cikin zunubi wannan menene yake nuni menene ma zato zato shine tuhuma da bibiya da zargi kuma gama zargi da iyalanka ko tuhuma da iyalai ko zargi ko tuhuma da 'ya'ya ko zargi ko tuhuma da dangi ko zargi ko tuhuma da abokanan hulɗa ko zargi ko tuhuma da aminan da ake zama tare ko ake rayuwa tare duk inda zato ya zo ma'ana zargi da tuhuma ya shigo ne kawai kana zaton wani abu zuciyarka tana susa ta daga cikin babban abu da ake yawan zato in zato na iyalai ne a zamani yanzu yawanci shine harkan waya miji yana tuhumar mata akan waya ko mata tana tuhumar miji akan waya yana hatsari ne hatsari ne ba kwa ne ba mamaki wani shayi zaka dan yi wasa a kai bari ka ga wayanta ko wani abu makamanci amma kankanin daukan wannan abun da gaske da yawa sarkarin kanka duk wani abun ya wuce gona da ka sa ko mata ta sai haka kawai ita za ta ɗauwa mijin da ta duba ita sai ta ga me yake za ta yi ta ganin abin da ba yadda ta iya kuma dole ta gani wani na ba ta gani wata ta huta wani sa'i kuma za ta ga wani abin da ba tabbas ba ne shi kenan kuma haka ne wata kawai sai ta shiga zargi shi kenan kullum kawai sai ga ya kawo mata matsala a zamantakewa da shi a dalilin abin da ta gani to amma da ba ta gani ba ta huta yana daga cikin koyanci ka tsaya kana tunanin duba wayar wani ai ko waya aka wa wani ya bar caji a kusa da kai hayo waya baya nan ko ya je sallah ko ya tafi ba bukata ka daga ta ce yana sallah ba bukata ka bacce kawai ta gama rini sai dai in ka tada me ku ne da ƙara ka ta tau ka ta tau wannan ku kashe ta kawai a huta amma ba sai ka daga ka yi magana da wani kira shi ba ko ayyo tek ne message sai ka duba ka ga me aka ce masa duk wannan tajassus ne dubiya ne sai sa zai zargi ya shigar da kai a kana tsammanin yaron ka akwai kuɗi da ake tura masa don haka ka duwaye su ta girin da alat ne da ga kawai kuɗin shagon ka ne sai ka fara zargi to ta ina ya samu kuɗi to a ina ake bashi to a ina shikenan ya samu matsala ka jira haƙiƙa ta bayyana zargi shine kishiyar haƙiƙa tsakima zargi to kishiyar tabbataccen abu tsakima zato to kana zato ba tabbas bane duk abin da aka ce zato to ba tabbas bane tabbas shine haƙiƙa to ka jira haƙiƙa za ta bayyana matuƙa kana addu'a kana bibiyan abun da ya ce bisa tsari na shari'a to komai zai bayyana amma in ba ka ba za ka fada cikin zato ka koma wani abun da ba haka ba sai kawai mutane kana ganin su wani iri zaton ne ko sai ga kana kallon mutum kana ga kamar kaza ne abin da shaidan yake rayawa don shaidan yana da amfani da zato ga mutane sai sa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa iyyakum wadhann fa inna dhanna akdhab alhadith na gore ku kume da hankali ba kume da hankali da maganar zato ba kume da hankali da maganar zato ku sani cewa mafi yawan gaba ɗaya harkar zato wallahi mafi ƙaryar labari kenan da ina zaton kaza ne shi kuma zato idan kana yi shi ɗan ne zai zo yin kaya masa eh baka gama ma kaza ba sai kaza to idan ka fara zato to duk abin da zai sa ka gino a kan zaton in kai wasa sai shi ɗan ya ɗora ta kai ita kira shi a waya mana ita kira shi in ci gaba ka gani ko ina guri kaza ne ita bai ɗaga wayan ba dama na karanta da na bude wayanta yau na karanta wani mai to kin yaje shi yasa kawai dan yana guri kaza ne yanzu kaga da na kira shi ai bai daga ba yana can ne kaza ne sai kaji mata ta yi wa mijinta wannan zato shi kenan sai a samu matsala miji yayi mata wannan zato eh ta yi shiru to a yi na take to kaza gaba ɗaya sai a faɗa wani abu daban sun ya wuce babin wasa to ka dawo abu da gaske ka dawo abu da gaske wanda ba ka bar a kansa sannan zato cikin dukkan mu'amala yana iya kawo rusa dukkan mu'amala ta alkhairi sai sa malamai magabata su sukan kyautata zato ne amma ba sa munanta zato mafi yawa sukan kyautata zato wani shi kuma yana da wuya gaskiya mutum ya faɗi magana ma kan gyara ta ya faɗi magana mummuna a cikin kuma da mai magabata ne sai ga sun yi ƙoƙarin gyara magana da Umar dan Khattab radiyallahu an yi fara cewa idan idan karke yadda kai zato mummuna ko kai zato na sharri kalmar dan uwanka mumini idan ya faɗi kalma jara ta ta zama abuna wannan kuma gaskiya sai mutane na magabata yawanci a yanzu idan ka abuna ya ji a dai mutane kasan abuna shekaran daɗin ma <laughs> wallahu alam wato idan ka kawo ta a yanzu mutumin da ba ake ganin sa kamar ba mutumin kirki ba a da yau inda zai zo cikin mu karshen ta zai zama shine babban sali karshen ta saboda yawanci da mutumin da zaka gan shi mashayin giya amma yana kunya yana mutunci yana kaza da za ga yana kuka nawa ne suka ce sun ga wanda ya kashe ɗan uwansu saboda yaƙi irin na jahiliya kuma ana cikin jahiliyar ba su musulunta ba amma an zo an haɗu a gindin ɗakin ka'aba sai da mutum ya ce wallahi ba don alhurman wannan ɗakin ba wane dinnan shi ya kashe mahaifinsa a jahiliya a shekarun baya da yau ba don alhurman wannan ɗakin ba wallahi a yau zai sa da kansa sai da mutum ya faɗi wannan amma a yau kuma ba ga gindin ɗakin kamar sai wani ya sace jakar alhaji yana zagayawa yanzu da wancan jahiliyan da mu ne yanzu wanne da kake tsammani yanzu wancan wanda ya ga alkurman ɗakin kaba ya bar wanda ya kashe wansa ko ya kashe babansa da ya taɓa shi ba da wanda a yanzu wancan an kawo shi Allah ba zai zama salihi ba cikin wani tunda a yanzu ana cikin tsawaci mutum yake sa hannu ya yanke jakar alhaji ya ɗaya da gudunin da ba da a cikin makka a gindi ɗakin Allah mutum zai karɓi kasan daloli da ake bawa alhazai guzirinsu a ce dala 800 ko dala 1000 an ba su guziri sai wani ya je kasan dala duk kusan kamannin su iri ɗaya ne koraye koraye haka ake bawa alhazai to sai wani ya canja sai maimakon dala ɗari ɗari ɗari guda goma ko guda takwas da aka ba alhaji sai wani ya canza sai zume da shi dala ɗan ɗaya ɗaya ɗaya sai da kusa guda goma ya da su sai ce hajiya sun ji ko in fulatanci ciki sai mata fulatanci kawai sai mata fulatanci kuma an haɗa kai ne da shi a ah, sun ji su ne da hankali fa da wannan kuɗin ya mata fulatanci ya mata fulatanci to tun da ta biya yi fulatanci to ba mutum kamar sai kamuwa duk laraba wannan ya fi su kar wulani su sai muna taɓa su kawai <laughs> da kawai sai mata fulatanci ya yi mata da barbaro sai kawai sai ya gama jan hankali ta to su ne da hankali wannan jakan naki ki ne hankali ina miki wasiya kin kirga kuɗin kin kin gani kar ki ba kowa canji har ya sace tafi da kuɗin sai ya zara gina gina kana gani to sai dunkula wannan dala ɗin guda goma kin kar su guda goma ko ta gani san komai na rubutu wallahi sai shi da wannan da yawa wannan alhazai an yi an yi wannan to wannan kaga a gindin ɗakin kaba ko a gindin masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin garin Madina an yi wannan kaga ashe shi yasa idan muka ce waɗanda suke ta'addancin da da za ka kawo su yanzu ƙarshen ta zama an baki Allah yi saboda abubuwan da muke ciki na ta zato ga juna da kuma rashin alkhairi ga juna shi yasa muka ce abubuwan da magabata na farko suka yi muna da wuyan yi a yanzu amma dai mu ma sai mu yi abin da ya a daidai da zamanin mu kuma mu yi koyi da su wani shine abun da alkur'ani ke koyar da mu kullum mun koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mana mu yi koyi da aikin alkhairi daga dukkan mutanen kirki ya kuma wanda da mun koyi da sahabbansa sai ya ambata su daga cikin sahabbai yace mu yi koyi da ayyukansu kaga wannan zai sa mutum samu karfin gwiwan cewa zai gwada koyi amma muna da matsala sosai shi yasa Umar radiyallahu anhu yake cewa duk wanda ya faɗi wata magana a kan karkashin ka zato har sai ka sama mata muhalli to mu a yanzu zato ya zama wani abu daban idan mutum kawai ya wani tayi wani zai zato ya fassara ka kuma ya ɗau wannan fassarar bisa zaton da ya yi sai ya ɗau wannan fassarar kuma da ita zai aiki kuma ana iya musu da shi akan wannan fassara kai kai da kanka ma za ka iya yi musu da kai akan wannan sai amma kuma ni fa kaga irin wannan tafiyar da kaga nake fa saboda wani uzuri ya sa nake wani da ta yi na a wani uzuri ka za ka ba shi fa shi ba shi ba ne fa amma zai abu ne saboda da ga tafiyar da kake yi sai ya yi zaton cewa kaza ce da tinkaho ne da girman kai saboda haka ya fassara a haka ran da kuka haɗu da shi kana ƙoƙarin fassara masa cewa tafiyar da kake yi saboda wata rana ne kana ɗan ingishi ko na wani haka kawai yana ƙoƙarin kauce na ka ina mun riga mun sani surin ya jinu a kan zatansa na ƙarya a kan zatansa na ƙarya sai sa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya ayyuhan ladina amanu jitanibu kaseeran min al-wajh zato zai sa ku cikin bala'i da yawa za ku fada cikin bala'i da yawa sakamakon zato za ka iya zato wa mutum mutumin kirki iyakar mutumin kirki ka masa mummunan zato ka gino a kan ka fada cikin hatsari su zan fashi da kyau wane ni na ga alamar kuma idan kana so uzan yanzu ne kidan zai kawo maka dalilai wanda za su gina ka akan abin da kake wada ni eh, na ga alamar sa eh kwari kuwa a su baka gaba ba kai maso yawa baka gaba daga ba wata kila kuma tana taji ne wata kila kuma kaza ne to ah wane yanzu wane yanzu ai baya kula mutane a kai ni kan zai kula ne a wane baya kula mutane na gaya maka yanzu sai in masa waya sau goma bai nufi martani ba wani sai da ka ga wani ya zo yana gurin sauraron karatu yana kokarin rikodin karatu zai kai kaza ta yi masa waya to sai lokacin sai daga bai daga ba kan jima kaɗan kuma ya ko ta harka tasa kuma yana ta bayi ko yana cikin wani abu nan ka kira nan ba bai daga ba kan jima kuma ya sake koma shine mai rikodin ya bu ka kira bai daga sai ka jira a wani in ka wani shi ma gobe a daidai wannan lokacin sai kira sai gaba a daga ba kenan Tare kuwa magana da kasha mun gaskiya ne ban taba ganin ya ga kwal ina bai kaga ba sai yanzu ashe magana nan gaskiya ce shi ke da faɗin bayan da ba shi kacci da shi yasa duk da kace kai wai waya da ɗaga ta da rashin ɗaga ta wannan ita ma dalili ne na cin mutuncin mutane ko na yanke alaƙa da mutum ko ka rubuta yi ko ba ka zama mutum ba wallahi in waya ita ce dalili waya ya kamata kullum muna faɗa cewa waya kana rikita ne don kanta, ba kana rikita don mutane ba haka a lokacin da ka tsira ni in a ya dace in daga sai na daga shi kenan dama don amfani kai na na rike ta a lokacin da ka tsira ni sai ba a yi sa'a ba bana kusa da ita in kana da tunani shi kenan sai ka yafe ma in kana da tunani sai ka kira ni wani lokaci ko kuma in naga misfan ɗinka ilan in kira ka ko ma text message shi kenan ba magana ta riga ta kare wani sa'i kuma wayar mayu ya riga ya bada ita ko kuma lambobin su yi sun bata wani kawai zaka ji ya bugu waya an ce masa aina wani yanzu ai sai ka yi sa'a ma nan ba sa intana waya nan ba ka intana waya to shi kenan sai gwada ya gwada lokacin kuma an yi rajin sa'a wayar ka ta samu matsala tun lambobin sun share yana bugowa shi kenan sai shiru su kula wai yana jira ya ji ka kira sunansa wai yana jira ya ji ka kira sunansa ba ba baka gane ne magana ba kenan wai magana da zai baka gane ne magana ba kenan ke eh, lalle wane baka gane ne magana ba yana ta wada ko kwanan na cikin zai wala wani wani ya kare to ba shi kuma da kai ni ba ni da lokaci in zaka ka ce kai ne wane wai wani wani kawai ne wani da lokaci kana da lokaci ita je ni ba da shi mu wuce gaba kawai za ka yi magana ka ce kana buga waya ka ce ni ne wane wane shi kana an mutu ce ma ban gane mai magana ba suna na wane wane to sai ne annabi sallallahu alaihi wasallam ce sammuni muhammadu bin abdullah to kai kuma waye ko da an manta wayar ko kuma ta shafe ko da zai iya faruwa ai a kowa ko zai iya faruwa jiya jiyan nan wayar tana nan amma an jima kaɗan ka samu matsala wayoyin sun jare shi kenan ka rasa lambar wani shi kenan to yanzu wannan ita ce lamba ta ni ne wani wani to yanzu kai sai ta shi kenan an ga wugan amma sai aka ka labari sai ina har yanzu haka wayar ta ma yi da lambar ka shi kenan yanzu a ba da lambar ta eh, sai ka tun shuru shiru bai ji kawai daga lokacin wallahi daga yau na kare nan masu wai daga yau ya share nan masu yi gina kan yanki alaka da mummunan zato inda ba ba zan isu a shi kawai kantsu kare abu a bisa kawon zato ta share nan ban wani gunan ta kaza wani zaka ji yanzu wani wataƙila matarsa tana waya da babanta da ƙaninta sai bugo waya sai ga an ce user z can an jima wanta ne ko ke ko babanta kana ta yin waya da shi can an jima watakila yana ta mata magana ne ma shi biyayya shi zaman aure shi rike mijinki shi yi kaza sai duk da shi miji yana can can an jima ya zaki bugowa user busy sai kai kawai yana bari shi ka wai da wace ke waya ne da wace ke waya kaza kaza kaza ha har yanzu kana zargin yani a ya zama shirme ke in dai ba ka da darajar ta zaman aure take yi a ce ka ji tsoron ka ta abu in ta dama zai ta yi wani layi da wani waya ba daban da haka koyi ka mata ta ji tsoron Allah shine kawai magana sai da ina babin wasa a kai zai kai ni da wayanki wani sai ko ta kai ka ga wayanki ba in dai na wasa ne ko ku tsaya a tsaya yana amma kar ku dawo abin da gani wallahi kar ku dawo abin da gani ku shushu gaba ɗayan ku ka zaman to ba ka yadda ita wata zama to ba ka yadda kai ba shi ke nan sai ku shiga matsala kullum kana zargin da tana zargin ka saboda mummunan zato da ka ji ta yuza bibi kawai ka shiga matsala yuza bibi akwai yayi akwai kanne akwai ajoji akwai kanne wata akwai waye duk wata ila suna magana ne ta waya shi ke kawai kana buga da yuza bibi da a daga da wa kike magana ne tun dazu <laughs> wannan abubuwa suna daga cikin matsaloli shi sa in ka wanke ƙirjinka sai ka huta kana wanke kyau sai ka huta ba zuwa da wani abu kaza ya faru kaza wani sun neman aure ne ma yake irin wannan matsala sun neman aure da ya ma aura ba shi kanan kawai sai dokoki sai iyaka wai kawai ya ji sun kasu da ji yi za bizi me ya da da gawa kike magana sun yi wani sabon mutum ko sun wata a kwanan zafin ka kowannan zafin ka ji suna ta wani bari suna ta abun nan to in kai matsoraci ne ka san cewa kai matsoraci ne kawai saboda haka ya kamata mutum ya zama ya san duk abin da zai na rashin zato kawai ya abin ni alarar mana ko dai yana ɗan wani ne na ji ina shi kariya tun da ko dai ko dai na mun shi gonar su ne kaza alarmomin na zuwa wani sa'i fa sai an hankali kananan <laughs> alarmomin a ah, da yan alawayen kananan bana muna tare da kan kankanin alarma ne ba gogaggun alarmomi ba <laughs> Allah subhanahu wata'ala ce ya ayyuhal ladina amanu sani kaseeran min adh-dhanni ya ku wadanda suka imani ko nisanci da yawa daga cikin wallahi inna ba'dha zan yi. yanzu nan sai a bata ma gida sai ka bata gidanka yanzu nan sai a bata hulɗa tsakanin ka da wanda kuke zaune kuka saba saye da sayarwa yanzu nan saboda mummunan zato shedan kuma ya dan shedan shi ya jiri ne a cikin majalar ne shi shedan yana gudana a jikin dan adam kamar da jini yake gudana ya san abin da kike rayawa yana zato yana lura da ayyukanka yadda wani baya iya gani saboda haka yanzu nan kuma zai je can ya dawo haka wanda yake mu'amala da shi yanzu sai zai raya masa kaza kai ko da raya masa kaza ya ce wanda ya har sai ya ga shi kullum burinsa ya ga ya ɓaci tsakani in aka ɓaci tsakani to shirin ya ci nasara haka ku ɗauka zato kawai ƙaryan labari sai abu ya tabbata shi yasa zato a wani zaka yi a hausawa suna cewa zato zunubi ko da ya zama to gaskiya haka ba wuce ke cewa zato zunubi ko da ya zama to gaskiya yana kokarin fassara aya ne ya dan kara nasa kasa ba wasu ita zato zunubi ko da ya zama to gaskiya to Allah subhanahu wataala ya ce inna ba'd adh-dhanni ism lalle ne ku sani cewa sashin zato bi ma'ana aghlabu dhann wasu malamai sun fassara ba'd adh-dhann karka ji cewa dan sashi ne sai dan sashi aka mu a lura da abun kuma ya malamai suka fassara shi magabata aghlabu dhann mafi rinjayen zato kuma ka gwada ka gani duk abun ba aka gina shi a zato Allah sai ka ga yawanci ne. sun ma'aikatan ka ne a ƙarƙashin ka kace da zato za ka yi mu'amala da su za ka sha wahala kuma za ka zalunci wani baka sani ba kuma za ka sani haƙƙin mutane da yawa baka sani ba in dai da zato za ka amma in za a tafi kan haƙiƙa abu ne zahiri shi nan yi musu hukunci akan abun da ya tabbata zahiri saboda ka kar a yi zato kar a gina mutane a kan zato kuma kar a rika gina hukunci akan zato kar a rika gina rayuwa akan zato a gina rayuwa akan tabbas akan abun da ya faru akan abun da aka gani akan abun da ya tabbata duk yawa a zamanin mu ne yau in mun ce zamu yi da shi kenan sai mu kawo in ko irin wani yayin ciwon da ake cewa ana ta ana ta abuna wani zai ga kawai bisa zato an je an jawo halaka bisa zato an sha wahala an sa mutane a cikin halaka kai ina zaton shi kaza ne kai ina zaton shi kaza ne a ana zaton ka a cikin wannan zato da yawa zato ya sa mutane cikin halaka zato ya sa mutane cikin kunci zato ya sa mutane cikin abubuwa da yawa a cikin da ciwon nan amma sai aka mamaye shi da zato zato ya mamaye saboda aka rinka jinuwa akan zato har aka manta ciwon a gefe saboda aka sai zato ya yi ta tafiya sai ga an shiga wahala duk abin da aka ce aka yi zato za a gina za a ta wahala so da ka inna ba'd zanni isu wannan abu na farko zato Allah subhanahu wataala ya fara magana ya ayyuhal ladina amanu ya kuna da suka imani istanibu kaseeran min adh-dhanni kun sanci mafi yawan zato kun santa kar ku kar ku yi amfani da shi ku ajiye shi a gefe ku yi amfani da tabbas da hakika ko tsakaninka da abokinka ko tsakaninka da wanka ko kaninka ko tsakaninka da iyalanka ko tsakaninka da iyayenka ko tsakaninka da 'ya'yanka ko tsakaninka da abokanan hulɗanka a kasuwa ne a gurin sana'a ne a ma'aikatar ku ne a gurin gonar kar ku ginu tsakaninka da talakawanka kar ku ginu a kan zato in kana zaton wane yawanci shedan zai rinka kawo wasu abubuwa wanda zaka ga kamar zaton ka gaskiya ne kuma wallahi ba gaskiya bane ba gaskiya bane don ka a yi hukunci wa mutane da haƙiƙa da tabbas dukan mu muna iya fada su yi wa ilan miyagun abubuwa din gaskiya mummunan zato sau je yawa ko mu mun shaida da waya eh, mun shaida mun fada cikin mummunan zato wani sa'i a kawai bawan Allah sai da cewa gaskiya tun Allah kan sai ka sai ka gano cewa gaskiya ba kai masa adalci ba in dai ka gino a kan akan a kan mutum Allah sai ka gaba ka masa adalci ba shi yasa ka gini kawai akan haƙiƙa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce mana Allah ce wala su wala tajassasu kaji abu nabi wala su, wallahi wannan sura da za mu ɗauke ta mu yi aiki da ita kwata-kwata mu huta kwata-kwata mu huta kai aya ɗaya in ka ɗauka a cikin surta hujura ka gwada aiki da ita wallahi ka huta yanzu wannan aji kuke karanta ita ka kai ka dauke ta kace zaka mu'amalanci duk wani wanda zaka yi mu'amala da shi da wannan ayar wallahi zaka ga gaba ɗaya tun matsalolin da sun bushe da ikon Allah kowane musulmi a cikin mai wannan ayar mu ne gani Allah ce wa la tajassasu kar ku rinka bin diddige bin diddigen juna wa la tajassasu kar ku rinka jin kafar juna haka kawai kana ta yaje bari in je shagon nasa an ce shagon sa gaba da ya kare bari in je in gani Allah ta kafa ya wala ta tafi an ce shagon wani ya kare ka je ka gani kar ka je an ce gidan wani gidan in ka je za ka ga matan kaza suke yi kaza to bari in je in gani wala ta tafi bai shafe ka ba ba gidan ka bane ba zaman ka bane ba wajibi bane ka je ka gani wala ta tafi ku bibiya an ce wani wai nan ma'aikatar su an kori su ne a aiki ko su ne da wani ma an kore su to bari mu gani suna samun salari ko ba mana bari dai in je in tabbatar an kore shi ba don wai ka tausaya masa ko ka kama masa wani aiki ba a kawai bari ka je ka tabbatar wala ka jasta su kar ku yi haka kar ku yi haka Allah ya hana wani ya faɗi a jarrabawa bari in je in gani ka za ta duk duka faɗiya sauran mutane ba ka duba iya rizal ka ka haƙura ba ka je ka duba na wancan ka duba na wancan kai ne a wancan fakanci kai ne a wancan fakanci wala ta jasta su kar ku bibiya kar ku yi kar ku yi wala ta jasta su a ah, wani kaza kaza an ce wani yanzu wai shi yana cikin abunan ko sai eh, abunan eh, gidansu babu babu hali sosai bari mu je mu gani ya wani irin girki ake yi wala ta jasta su wanci an ce Yana nan tana cikin wahala a gidan mijinta mijin an ce yanzu yana nan yana gallaza mata ko ba tana zaune a gidan ba ba ruwanka ba tana zaune a gidan to yana gallaza mata kai ya gallaza ko kai ya gallaza wala ta su kar ku bibiya ku bar sama mana tunda tana zaune zaman haƙuri ita ta yi haƙuri tana bin mijinta tana bin zaman aure ta haƙura da duk abin da za ta sha na wahala to ku bar sama abin da duk wahalan da ta sha sai Allah ya daga darajarta ku ga asiya ita mumina ce amma ta zauna karkashin fir'auna ta zauna karkashin fir'auna ta faɗi ne kafin a ɗauranta a duniya sai da Allah ya mata albishir da aljanna can a ɗauran ta tafi lahira ba Allah ke ita yar aljanna ta take sai da ka sa mala'ika ya nuna mata hoton ni'imar gidan aljanna kafin ta koma kafin ta koma lahira amma gidan a gidan fir'auna ta rayu sai ta haƙurin bala'in fir'auna ashe kenan duk abun da aka ce a haka ne bari in je gidana ta ni na san tabarar da zan yi na san yadda zan yi in gano zan gano mana bayani zan gano mana bayani ai yana bari na in shiga gidan ai ni ana bari na in shiga gidan na ni wannan gidan zan kawo muku bayani ku saurara zan je gidan zan je har gidan shikenan wala su, kar ku bi kar ku je gidan wani don ku gane me ake a gidan kar ku je gidan wani don ku gwada za ku shiga ko za ku shiga ba kar ku je gidan wani don ku gano ana cin abinci ko ba a cin abinci wai ka ji wasu suna labari wane ne yadda ka ganci nan amma ba a cin abinci a gidansa ko nama miya da nama ba a yi ko abinci ba a taba cin shinkafa a gidan ba matan su karaye suke kar ku yi haka wala ta jasta su kar ku bibiya kar a wayi gari in mata sun yi kiba a yi zagi in mata sun rame a yi zagi to wani ake so a yi wani ake so a yi wala ta su, har ku rinka bibiya kuna bin kwakwafi har ku haka in ji Allah har ku bi kwakwafi wala ta su. annabi sallallahu alaihi wasallam yace wanda duk man ya annabi sallallahu alaihi wasallam ya cewa ya man amana ya man amana bi lisanihi wa lam yu'min qulubuhum ya ku waɗanda suke cewa sun yi imani da harshen su ko ne musulmai ko ne yan surutu ko musulmai ne ko mumine ne amma har yanzu walam kulil imanu fi qulubihim har yanzu imani da shiga zuciyarsu ba la la ta takhtabul muslimin kar ku rinka cin naman musulmai wala tattabi'u awratihim kar ku rinka bibiyan kokofi na al'ummar mutane sai ka je gurin aikin mutum ka ga yaya ne sai ka leka ka ga payslip din mutum wai nawa ne salarin sa sai ka leka ka ga wai sai ina yake samun kuɗi ne wai wannan ne shi ya abunan ga ya gina sabon gida wai ya aka yi gina gidan ne Sai ina ruwanka ya aka yi gina gidan daga Allah ne sai ne shi ya gudu kawai to shi wannan ya ake ne ya zai ba tare aka dauke mu aiki ba shi ya aka ya samu mota wani irin asusu yayi wani irin adashe yayi ya aka shi yake da mota mu ba mu da mota sai wannan kamar mun riga shi zuwa ya aka yi yake sa kaza shi mu ba mu sawa yake hawa kaza mu ba mu hawa mu yake cin kaza mu wannan duka na Allah ne wala tattabi'u awratil musulmi kar ku rinka bibiyan al'auran mutane kar ku annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man auratal muslim ko man tatabba'a aurata akhihi wanda ya bi kokofi akan sirrin dan uwansa yace sai ya gane yayi ta bibi yayi ta bibiya yana bin kokofi yana bin diddige ya je gidan yaje gurin aikin yaje shagon yaje ina sai ya gani alal sallallahu alaihi wasallam ya ce wallahi duk wanda yayi wannan yana jin al'auran sai ya gano wani dan uwansa sai ya gano matsalar dan uwansa shi kuma ta tabba Allahu auratahu wallahi sai Allah ya ji al'auran shi yana jin al'auran wani ya je shago a dan ya je ya je shago mutum ya zauna can an jima ya wurkula ido nan ya leka ido can shagon sai ya da kudu gaba eh ya gama ganin sa ya haddace kai wani ma yana iya daukan hoton shagon mutanen mu ne yanzu da waje wani ma sai da kusan shago wallahi kuje guda shagon wani ne so abin da sai kam kuma ƙarya ne ma ba wai abun tausayi bane kawai yana faɗa ne saboda tsabar tashabbu'i wa ya maka wa ya saka wa ya saka arziki fa Allah ne shin wannan abun da kai ka je kayi ne ka ci mutuncin ko ka ci mutuncin Allah wanne kake nufi da Allah bai bashi bane ko da Allah ya kake ka masa arziki ko da Allah ya jarrabe shi shine kake so ka faɗa wa mutane ko kuma shi din ne gangansa irin dabarar sa kasa ya ci baya wanne kake so ka faɗa Allah kake zargi ko shi mutum kake zargi wanne kake nufi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ce man tatabba awata akhihi wallahi duk wanda shi ka waɗanda suke bin al'auran mutane suke bin kokafi annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira su da cewa waɗanda suke faɗan cewa su mumine ne da baki amma imani da shiga zuciyarsu ba shi imani shiga zuciyar ka ba ka da rayuwar wani ba ka da rayuwar wani shi imani shiga zuciyar ka kawai kake shiga ka haɗu da wani to wata hulɗa ce ta haɗa ku ta alkhairi ba ta cutar da wani ba ba ta ba a'a wani kuma haɗu da shi gurin gina addini wani kuma haɗu da shi gurin gina mutunci wani kuma haɗu da shi wajen hulɗar arziki saye da sayarwa zai sayar maka za ka sayar masa wani kuma haɗu da shi yana taimakon ka akan harkar arziki ko kai yaron ka ne ko kai ubangidansa ne kawai wannan shi ne da makamancin irin waɗannan kowa ne harkar arziki ka haɗa ku kun zama surkuntaka su surkanka ne ko kai surkinsa shi kenan sai mutunta juna sai girmama juna wannan shi ne amma tashabbu'in aura wannan ba imani bane ba sifa ce ta imani ba kuma ba sifa ce ta musulmin kwarai ba mai bibiyan kwakwafi ba musulmin kwarai ba ne ba sifa ce ta musulmin kwarai ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambace su waɗanda suka su mu'mine ne da baki amma imani bai shiga zuciyarsu ba yace man takabba Allahu auratahu annabi sallallahu alaihi wasallam wallahi duk wanda Allah ya bi kwakwafinsa ya bi jijiyarsa hu fi fi jawfi ko abdahu fi jawfi rahlihi Allah zai kunyata shi hatta a cikin gidansa sai Allah ya kunyata shi saboda haka ka bi al'auran wani sai Allah ya bi al'aurarsa shine wala tajassasu at-tajassus shine cikin sharri akwai at-tajassus akwai at-tahassus at-tahassus shi wannan babu laifi in ji malamai shine abinda Allah subhanahu wataala ya faɗa annabi yaqub ya gaya wa ƴaƴansa ya bani yazhabu fatahassasu an yusufa wa asihi wala ta'asu min rauhillah ya bani yazhabu fatahassasu an yusufa eh fatahassasu min yusufa wa akhihi wala ta'asu min rauhillah ya bani ya ku ƴaƴana izhabu ku tafi fatahassasu ku jiyo labarin alkhairi ma'ana ku buya a hankali ku bibiya ku jiyo labarin alkhairi wanda shine at-tahassus jin labarin alkhairi ma'ana kana wani bincike game da wani don ka gano labarin alkhairi din haka ne don alkhairin ya tabbata ko ka kara karfi alkhairin ya tabbata ko kuma a yi murna ko kuma a yi wannan wannan jin labarin alkhairi kenan ko kuma ana bibiya don a gano wani da aka ɗauke masa wani abunsa an fara ganowa shi kana ta hasikin abu don ka gano alkhairin ya dawo gare shi ko kuma a kana bibiyan wani abu na wani ba shi dai sirri ne kuma abu ne a ɓoye amma kana bibiya ne don alkhairin sa, don a ta ya na wani babu laifi amma a tajassus shine jin kokofi da bin diddige don ka gano al'auran mutum ka bayyana sai sa ake ambaton mutajassis ko mutajassis wanda yake dubiya wanda ake ce masa jasus jasus shine dan leken asiri dan leken asiri jasus kenan to wa jasus jasusanci babu kyau sai sa Allah ke wala tajassasu kar ku yadda ku yi ku bi ku bi kwakwafi wato ku bi kwakwafin juna ku ce za ku bi na al'amuran bayan Allah wai don ku gano suna da shi ne ko ba su da shi ko suna yi ko ba sa yi ko mai ne ko ya ake a gidansu ko wani abun nan wala ta jasta su in ji Allah su wata ala shaka ta jasta laifi ne bai dace ba bai kamata ba sai dai in ta jasta lokacin da ake cutar da addinin musulunci ko ake cutar da musulunci ko kuma ake cutar da al'umma misali aikin mutane waɗanda suke bibiya su gano cewa ke eh, su wane da wane suna shirya sharri da al'umma su gano don a warware wannan sharri sai suka koye jiki don su gano wannan labarin suna gano wannan labarin saboda zai cutar da al'umma ko zai cutar da addini ko zai cutar da mutane a gari ko zai cutar da zaman lafiyarsu ko zai cutar da nutsuwarsu sai suka gano don su yi bayani don a warware wannan abun wani malamai suka ce in wannan ne babu laifi amma wa illa a tajassu abu kyau wala tajassu kar ku tajassus kar ku yinka yin abun da bai kamata ba wajen bibiyar kafar juna da cin cin duniyar juna wani ka ga ɗan uwan juna ne ba amma suna bibiyar juna bari mu bi mu gani sai eh, bari a gani abun wannan ya samu a'a bai samu ba a'a kaza wani za ka samu a'a dalilin samun ɗaukaka da yake ko a gurin aiki ko a gurin wasu abubuwa ana ta bibiya don a cewa wani yaya ne a gaba ɗaya tajassus yana kawo hasada tajassus yanzu na zai mutum cikin hasada kuma hasada ta shiga kuma ba za ka samu alheri ba a cikin zuciya zuciya da ta zama hasada ya mamaye da ta ba ta ɗauki alheri ba mun yi magana kan hasada a baya mu wuce da ayoyi wanda ke magana akan wannan mu wuce da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ke magana akan wannan don haka wala tajassasu kar ku dinga tajassasu in mutum ya gaya maka to kai amfani da shi shi yace maka sirri ne ka kiyaye sirrinsa, akwai maganganun da za ku yi da mutum a matsayin sirri ka bayyana wa yansu sannan ka je gurin mutum kana ta shan cikin ka, kana so ka ji wasu bayanai duk abin da ya dace mutum ya gaya maka shi da kansa zai gaya maka in har ya gaba ka ka cancanci ya gaya maka karka da musai ka sani karka da musai ka sani tajassus babu daɗi tajassus babu kyau yaya wance yaya aurenta yake yaya wane yaya aurensa yake yaya wane yaya kasuwarsa take yaya wane yaya nomansa yake yaya wane yaya sana'arsa take yaya wane ba wai don ka taimaka masa ba don kawai ka ji ka more a ganinka kana ta bibiya kana bibiyan gidan wane kana bibiyan auren wane kana bibiyan kasuwancin wane kana bibiyan shagon wane kana bibiyan aikin wane sana'ar wane appointment din wane wa abubuwa irin waɗannan wala ta dasa su Allah subhanahu wataala ce karku karku wai wani sai ina yake samun kuɗi ne wai tun da ya aure sai ina yake ciyar da iyalinsa ne wani nan wai shi wai ne sa ne wani ka ina ruwanka ina ruwanka bai dai zo ya tambaye ka kuɗi ba sai ka bar shi da rayuwarsa bai zo ya taimaka zo ka ciyar da ni abinci ba bai zo ya taimaka zo ka ciyar da gidana abinci ba ba ka gan shi da kokon bara a kofar gidanka ba ko ka gan shi da kokon bara inda gidan wani ya je bai zo gidanka ba ba ka da bakin ka ne ka bibiya ba ka da baki sai ka bar shi kawai ai gidan wani ya je bai zo gidanka ba me yasa za ka yi me yasa sai ka sani me yasa sai ka san labarin wani ka ji kana kamana. kai ba ka da matsala ne wataƙila ma ka fi shi matsala wataƙila ma ka fi shi damuwa watakila da za a raba damuwarka akan mutane goma za su iya daukanta ba watakila damuwarka in ka dora wani ma faduwa zai kamar ka tsaya sai ga mutane da damuwar sunan tsakanin su da sunan su damuwa ta kata suna nan suna bibiyan kafar wani wanda yana nesa da su kamar tsakanin sama da ƙasa wajen nisa da ya tsakanin su a tattalin arziki da ƙarfin arziki da ƙarfin abun duniya kai wata ma har ƙarfin imani in aka sa ne sai yake da su lahira ce ba a san gaji ba balle ka ce lahira ma ya fito a wannan ba mu sani ba wallahu a'lam duk ce mu ce ba a san ne lahira ba amma dai duniya ta ana ganin ta zahiri wani ce ga sun zauna suna ta bibiyan kafa to yanzu bari mu gani zai yi kaza su ba a shar kawai su ce akan akan akan taburwa suna zaune kawai suna cin nama suna bibiya suna bura shi kuma a san yake yana da yama sai an ba shi kariya an san da shi mutane suna ta wahala suna wahalar da kansu wani kuma yana cikin gaba daya ba shi da matsala ba shi da yunwa ba shi da komai sai kuma gaba daya gida suna jira ka kawo musu abinci sai kana ta jira ta gudu makara bibiyan kafar mutum ba mu kyau wala ta jasus kar ku ta jasus ka je gidan wani wai don ka ga me yake cikin gidan in za ka je gidan wani ka je ne kawai don zumunci na gaskiya da imani don kana buƙatar lada ba ka je don wani lada ba ba ka je don ganin ya halin gidan gidansa yake ciki ba wannan babu kyawu wala ta jasta su wala ta jasta su kan ka je gonar mutum don ka ga ake ciki a ga sharrinta ka ga a'a wala ta jasta su sai ka kira mutum ko ka je ka zauna da mutum kana shan cikinsa kana jini labari da ni da kaina ma na zauna da ni da shi na zauna bai gane abun da nake nufi ba na yi ta shan cikinsa ina jin abun nan shi da bakin zai ya ga abun da Allah ya watsa shi Allah ya watsa ka dai kai manyan da dan wahala kaji kana bibiyan mutum kana bibiyan mutum shi yana ma kyakkyawan zato yana ma bayani sai kana kana kana tambayar da kawai mutumin kirki wala ta jasu haka waɗannan abubuwa wannan ba kada ya ce mu sai mun watakila ba ma wannan ayoyin da ɗayan an fara da ba ma ci gaba ba sai mun canja kaga da tafsirin ba zai je ko ina ba ba wani tafsiri da za a yi ne tafsiri ya canja tukunna a gani ne jan baki ya canja a gani me waye ya canja wanda yake rekodin ya yaɗa shi ma ya canja a gani amma dukan mu dai sai dai a yi kawai Allah dai ya ce mana Allah ta'ala alam in muna rayu lokaci na gaba za mu ci gaba daga inda muka tsaya Allah subhanahu wata'ala ya ba mu dacewa ya mu yi aiki da abin da muke faɗa Allah ta wannan al'amari ya zama hujja a kanmu Allah ta zama hujja gare mu da abin da muke faɗa ya zama hujja a kanmu kai zama muna faɗa wa mutane abubuwa mu ba aiki Allah kare mu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا واجمعنا وإياهم في جنة الفردوس وأصلح لنا أزواجنا وذرياتنا واجعلهم قرة عين لنا في الدنيا والآخرة اللهم عاتب ربنا ورقابهم من النار في هذه الأيام المباركة وفي هذا الشهر المبارك اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وتلاوتنا واجعلها في ميزان حسناتنا اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن وان الدموع الله سبحانه وتعالى كتبك من على كامنا كريشنسا يا الله كك كما مدى أبونا بزامو إيابا يا الله كك كما نجربا بزامو إيابا يا الله كك جربين الدين يا الله كك جربين الدين يا الله من تبتل درونين درونين إيمان يا الله كك ji tausayin mu ya Allah ka ji tausayin mu ka bude mana kofar rahamar ka innaka samiu qaribun mujibud da'awat subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk